ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال رحمه الله باب بيع التمر بالتمر har yanzu cikin littafin da yake bayani a kan cinikayya babi na 74 imamun buhari ya ce babu bai'i at-tamri bit babin cinikin dabino da dabino yana daga cikin abubuwan da suke bata kasuwanci ko cinikayya idan an samu riba a ciki ko kuma an samu najasa kazanta cikin abin da za a yi ciniki a kansa ko kuma idan akwai wani nau'i na yaudara ko kuma akwai nau'i na wato ɓoye wani abu wannan su ne abubuwa guda hudu da suke kawo kasuwanci ya lalace daga cikin nau'i na riba kuma akwai riba a cikin abinci kamar yadda yake cikin hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء a waɗannan abubuwa jinsi guda shida da aka ambata cikin wannan hadisin su ne kaman jigo a wannan babi to abin da ya sa ya kawo wannan babi na wato cinikin dabino da dabino wannan ana kiranta riba alfadl riba ta a ta jinsi akan irin wannan jinsi wannan nau'i ne na riba ana abu ne wanda yake jinsi daya dabino dukkan shi sunan shi dabino amma wani ya fi wani kyau ko wani ya fi wani tsada ko shinkafa dukkan da sunanta shinkafa amma wata tafi wata tsada don haka in za ka sai shinkafa ka ba da shinkafa buhu ɗaya a baka buhu ɗaya wannan shine adalci shine ciniki na daidai saboda dukkan su sunansu shinkafa ba ma ka santuwar wata tafi wata tsada ka ba da wato mai tsada rabin buhu a baka mara tsada buhu ɗaya to wannan ruba wannan an hana ruba an gane ko sai dai in kana so ka je ka siyar da wannan mai arhaɗin a kasuwa kuɗin ka zo ka sai mai tsada da shi amma ba ka fifita jinsi iri ɗaya a kan shi ba wannan an haramta wannan shi ake kira ribal fadl riba ta fifita wani jinsi a kan ɗan uwansa idan ya zama jinsi ba iri ɗaya ba ne wannan wani abu ne daban misali ka ba da shinkafa kwano biyar a baka gishiri kwano talatin wannan babu laifi da wannan gishiri ne wannan shinkafa ne sunansu daban-daban jinsinsu daban-daban amma ka ba da shinkafa 'yar hausa kwano biyu a baka mai tsada kwano ɗaya wannan rubani domin an yi ƙari a kan jinsi to shi yasa ya kawo wannan babi babu bai itamri bitamri in dabino ne ka bayar ka bayar a baka dabino irinsa ta yi wani ya dinga tunanin to kan me za a yi cinikin dabino eh, ta iya yiwuwa ɗanyen dabino yake da shi wancan kuma yana da busashi an gane ko duk wannan yana iya faruwa ko kuma a'a dabinan da yake da shi wannan mai ƙarfi ne wancan kuma ba mai karfi ba ne ko wannan nau'i kaza ne wannan nau'i kaza ne قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wato albur wani nau'i ne na alkama in za ka ba da alkama a baka alkama to ku yi ta hannu da hannu kuma babu fifitawa ka ba da mudu daya a baka mudu daya in dai sunanta alkama kuma a bayar hannu da hannu kar ya baka yanzu ya ce to nan da safi biyu zan dawo ma da mudu biyu ko daya da rabi sai dai a yi shi hannu da hannu a lokaci, in ya zama jinsi ɗaya ne haka nan ya ce a sha'iru bai Shairu? a Shairu ma nau'i ne na alkama ɗin ce shi ma ruba ne matuƙar ba an bayar daidai da daidai ba ko hannu da hannu ba haka nan dabino da duk wani irin jinsi na dabino shi ma ruba tana shiga ciki matuƙar ba a bayar hannu da hannu ba kuma matuƙar an fifita ɗaya a kan ɗaya to wannan sunan shi ko da a ce ɗayan ya fi ɗayan tsada amma sunan duka menene sunan shi dabino ko da ya fi wancan ɗin tsada da haka idan kana da dabino kana so a baka wanda ya fi shi kwari ko wanda ya fi shi girma to shi kenan sai ka je ka siyar da nakan sai ka sai na daidai kudinka amma ba ka ba da guda ɗaya a baka guda biyu ba ko ka ba da guda biyu a baka ɗaya ba wannan riba ne babu bai قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام باب سير ده الزبيب in ka bayar a baka zabib irinsa a ta'am abinci in ka bayar a baka irinsa abinda ake kira zabib shine inabi idan an shanya shi ya bushe shine ke zama zabib shi kake gani ana sayar da shi a yar karamar roba ya mummutse din nan amma yana asalin ɗanyensa sunan shi al'inab gane ko sunan shi al'inab shi ne wato inabi grace dinnan nan da kake ganin shi wani ka gan shi kore wani ka gan shi baki wani ka gan shi ja yanan kala-kala to idan aka shanya shi ya bushe idan mai bakin ne ƙi da 'ya'yan za su yi baƙaƙe idan mai ja ne za su yi jajaye to kai kana da bakin kana son mai ja sai ka kawo kwano ɗaya sai aka ce a wannan bakin ya fi tsada sai dai a baka ka ba da kwano biyu a baka ɗaya to bai yi bari bari an gane ko shine azzabi wannan shi ma ya kawo hadisai guda biyu hadisin قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر anhuma الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه والمزابنة بيع التم... الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا a wannan hadisin na abdullahi dan umar ya ce manzo Allah sallallahu ya yi hani akan cinikin muzabana me ake nufi da muzabana muzabana kai ne kana da ma'ana itacen dabino kuma akwai 'ya'yan dabina akai sai riga sun sun nuna sun kai a cire su sai wani ya zo da busasshen dabino a ƙasa yana so ya baka kai ka bar mishi na bishiyar ma'ana ku yi ciniki to manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana wannan ciniki kana da busasshen dabino shine at-tamr ar-rutab kuma shine wanda yake saman itace ya riga ya yi kwari ya kai a cire shi to zai zo ya ce to ni zan baka dabino kwando biyu ka bar min na bishiyar nan hana manzo Allah ya hana me yasa aka hana saboda ba ka da tabbacin cewa na bishiyar nan an sauke shi in ya bushe zai daidai da na kwandon babu tabbas kenan za a iya samun ƙari a ciki yanzu ka zo da kwando guda ɗaya wanda yake kan dabinan nan ko da ka gan shi kula-kula in an kwashe shi shi ma in ya motse zai yi ƙasa da wannan ko ya fi shi to wannan babu ne sa aka hana muzabana an gane ko wannan shine muzabana ana kiran shi bai'ul araya ma'ana kana da yanzu misali kana da masara ajiyayya ta shekara kana da buhu biyar sai wani ya zo da gonar shi ya ce to ni ga masara ta ta riga ta yi goyo ta yi kwani ka ɗau buhu biyar nan ka ban na gonar nan ko shi ya ce ga gonar nan ni ka ban buhu biyar ka karɓi gonar nan to wannan haramun sai an san nawa ne buhu biyar din nan zai yi a gonan nan domin ba haka ba kaga za a shiga cikin babin cuta da yaudara dan ta iya yiwa an ka girbe wannan da take gonar ta kasa buhu uku ma ko kuma ta wuce buhu uku to a wannan babi ne yasa aka yi hani akan wannan an gane ko dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wannan kasuwanci ana kiran shi muzabana haka nan a mutum ya zo da busasshen inabi shi ne zabib ya samu mai gonar inabi ɗanya ya ce to gani da kilo kaza ka bani wato wanda yake ɗanye ne amma a ban min shi a kan itacensa sai lokacin da na ga dama na ɗiba to wannan duka an yi hani a kai saboda fifita fifiko da yake shiga ciki قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي wannan hadisin na abdullahi dan umar ya sake nana ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan muzabana me muzabana yace shine an yabi samara bi yana da 'ya'yan marmarinsa danyu sai ya siyar da su da ma'ana wanda aka riga aka busar da su aka auna su saboda haka yayin hani akan wannan Shi ne ya ce, to duk abin da ya ƙaru a kai fa na wani. in kuma naka ya kasa wannan kai ka ji da kanka ba ga ai akwai cuta a ko ce e eh, ran siyar ma amma fa da abin da ya karu garka zo ka nema a wajena an kuma naka ya kasa dama kai ka ce ai haka shi ta kowane bangare bai cutu ba ya cutar da wancan ko to shi yasa aka yi hani akan wannan nau'i na kasuwanci kala baibu babu Bai Isha'ir bi sha'ir shi ma irin wancan ne قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا حتى اقترف مني فأخذ الذهب يكلمها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء أولا حديثنا واتو مالك ابن أوس واتو يابا ابن شهاب لاباني يتي يازو دا ديناري دني أما يزو دا كدي naira dubu goma yana neman a canja masa kuɗi yana neman a bashi canji yar dubu ɗaya ne yana sa a bashi canjin ɗari biyar biyar an gane ko ko ɗari biyu yana so da ya amin shi canji dinari ne ya zo in an ce dinari shine shine wato asalin zinare wanda ba a riga an narka shi ba yana rike da shi a hannun shi to ya zo yana so a duba kimar a bashi wanda aka riga aka narka shi aka cire shi ya zama kudi ya zo da guda ɗari ya ce sai talha ibn ubaidillah daga cikin sahabbai shi ma sahabi ne sai ya kira ni ya ce to ka zo mu yi cinikin mana a nawa zan baka suka yi ta ciniki har dai shi talha ya karɓi kuɗin ya ce to zan canja maka su amma ba yanzu ba ina da mai aiki na sai in ya dawo daga gona tukunna sai ka zo ka karba to kaga in ya karba din nan ya rike zai jira shi kenan har sai wani lokaci ya bashi to anan ne ruba take shiga ciki to shi Umar radiyallahu anhu yana yana zaune yana jin har ya karbi zinaran a hannun shi yana ta dubawa yana kallon su ma'ana shi ya samu zinari ya ce ma wancan to sai ka jira sai wanda yake kulawa da shago na in ya dawo sai na baka to sai sai na umar ya ce wallahi wallahi ba za ku rabu ba har sai ya karɓi kuɗinsa ba magana da je ya dawo a yanzu za ka bashi ya karɓi kuɗinsa yanzu canjin nan ka bashi yanzu ba magana sai ya je ya dawo domin kuwa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, az-zahabu bil-zahabi riban illa ha'an wa ha'an zinare a canja shi da wani zinare kwatankwacinsa ruba tana shiga ciki matukar ba a bayar hannu da hannu ba me ruba tana shiga ciki kai ne ka zo da dalar ka guda 200 ka je eh, bukatun ka suka kai ka ka je wani yama kyautar dala 200 nan da ba inda za ka je ka sai kaya da dala misali ko a ƙauyen dole sai ka fasa sun zama ne ko nan sai ka zo wajen ne canji dan canji da ka same shi ka bashi sai ce ka je bayan la'asar ka dawo na aiki yaro na banki sai ya dawo ka dawo sai a sai dai ka bani yanzu a taki ni yanzu nake so domin kana iya tafiya bayan ka tafin inda kuɗi ne da yake hawa yake sauka ya tashi shi sai ya ci riba amma ya baka a inda ka karɓa da safe don haka abin da ya karo a kai kaga shi nashi ne kaga ruba ta shiga ciki ya za ka ce ka bashi hannu da hannu in ma ta faɗi a kanka in ma ta tashi wannan a kanka da haka yana zuwa ya kawo ma wannan abin canja mishi a lokacin ka bashi ba maganar aje a dawo in aje a dawo kuma ruba ta shiga ciki kenan to shi yasa sayyid na umar ce ne hadisin da na ci kenan a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in ma dai ka canja masa kuɗin shi ka bashi yanzu ko kuma ka bashi kudin shi ya rike lokacin da wancan ya dawo a kira shi ya zo a yi ciniki to da haka kaga kowa ya kubuta ko in zai kawo maka wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ce to haka nan alkama da alkama ko dabino da dabino duka hannu da hannu ake ba da shi ba maganar a'a sai na je gona na ɗebo sannan na zo na baka a'a ka bashi a take a lokaci قال باب zahabi الذهب zahabi. babin cinikin zinare da zinare idan ya zama jinsi ɗaya ne idan ya zama jinsi guda ɗaya ne misali a ce ƙasar nan duka da naira muke amfani na zo da dubu goma yar takardar dubu ɗaya ɗaya ina so a fasa min ta zama ɗari biyar biyar ko to in jinsi ɗaya ne ba dama ya ce to shi kenan tunda zan baka ɗari biyar biyar zan cire naira ɗari biyu a ciki a saboda na ma canji wannan ne ladan canji na zan farka ma kaga wani zai je neman canji a ce babu amma an za a ce wani abu zan baka canji a yana yi ko gidan mai ne ka je wajen mai gidan mai shi dai da kuna amma zai ce amma fa zan cira nawa zan cira ishirin zan cira talatin a tuwa shi ba haka ya baka ba duka jinsi iri ɗaya ne duk sunan shi mene naira to idan naira iri ɗaya ce in ya baka dubu goma nan ka cire ɗari biyar biyar ka ba shi guda ishirin ko haka ne ko ka ba shi guda ishirin ba ƙari ba ne kar ka ba shi ɗari abin nan dubu tara da ɗari takwas ko dubu tara da ɗari bakwai ko dubu tara da ɗari tara kar ka ba shi shi yasa akan irin wannan ne kwanaki aka yi ta wani jayayya wasu malamai suke ganin masu yi waya zurba suke ci ko an yi ta wannan kai kawo ko wani ce a ah, to ai yanzu da kaje kai kudinka ne a banki kudinka da yake banki nawa ne kai ka san iyaka kudinka dubu goma ne to ya kamata in ka zo wajen mai POS ya ce nawa ya baka dubu goma ba kai za ka biya shi ba shi wannan abin da zai cire kenan ya baka dubu tara da ɗari tara ya ci ɗari to wasu wannan yasa suke ganin cewa masu aikin POS duk riba suke ci yanzu ko kun ji yadda aka yi ta kai kawo ba ko wannan malamin ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wanda a ƙarshe dai abin da ya fi kusa da ma'ana daidai shine cewa wannan ba ne shi ne abin da ya fi sauki saboda shi wannan da ya zo kamar mutumin da za ka ba shi kuɗi ne ka ce ya je ya ɗauko ma kuɗi a banki amma ya cire kaza ya yi kuɗin mashin kamar haka ne ko ka ba shi misali kaza ka ce je ka ɗauki wannan aiki yanzu yake ba da haka dan ya karɓi ladan aikin shi bai zama laifi ba ko a maimakon da an ka je banki sai ka yi layi kila ma ka je atm din ya ci aiki ko ko ma ka je ya haɗe ya makale maka shi kuma wannan gazo bayan da zai ya haɗe ma sai dai in ya yi din bai yi ba a ce ba sabis ka je ka dawo kuma fama ba a cire ba haka shi ma aiki yake yi ai zaman da yake yi zaman ba zaman ba zaman kawai yake yi ba to almuhim malamai dai sun yi bayani gaskiya mai faɗi musamman an ji bayanin shi Dr. Bashir Ali Umar ya yi bayanai gaskiya masu gamsarwa musamman kasantuwar cewa wannan bangare bangaren shi ne da ya goge a kansa ya san hukunce-hukunce na cinikai amma sun suna ganin rubani kuma sannan ka duba wani bangare ma bayan da za a ce ma rubani musamman ka duba bukatuwar mutane yanzu yanzu wani ba yanda zai yi ya cire kudinsa yanzu wani wanda yake wani ƙauye sai ya biya kudin mota ya tafi gari kafin ya je ya cire kudi to wannan kudin motar da zai biya ya je wani gari yanzu duk mutanen da suke biyan ba banki ko ɗaya a biyan a nan filato riyon ba wani banki sunan shi banki babu shi haka duk mutumin da yake riyon sai ya zo bukur sannan ya zo ya ko sai ya je barikin layi sai kuma ga fiye ya kusa da shi ɗari zai bayar a cikin ya cire kuɗinsa ya ce wannan ya shiga cikin halin abin nan ai shari'a ta zo da sauki ne ko saboda haka wannan shi yasa musamman malamai suka ce wannan ba laifi ba ne, ba riba ne, an gane ko kaman wani aiki yake yi kake biyansa kaman ka ba shi aiki ne ya sauwaƙe ma wata wahala da haka ya sama wani charges da zai ma charges ne ake sakawa. kaman yadda ko bankin ka je atm din suna cirewa ko banki ne ka je kana cirewa za a ce an cire naira goma ko na na na transfer da kai an cire naira goma an cire sha biyar ya dangana daga banki zuwa banki ko da wanne da wanne a a wanda ka sani kenan yanzu ka ji wajen mai POS sai ka ce ya cire a cikin abin nan ko ka biya shi eh to ya dangana da da ya dangana da bankin ne idan wajen mai POS da ka zo bankin abin nan katin ta abin nan mashin din POS din shi na Facebook ne ka zo da katin GTD ai banki daban-daban ne wata yadda za ka cire a yanzu yadda za ka je banki pos da katin gt ba ka je first bank ka cire a caje ka shi ma haka za su caje ka an cire aiwa banki ɗaya bai amma in atm ne na first bank misali pos na first bank in ka zo ka cire ba abin da za a cire ma a kudinka shi dai shi ne za ka cire ma ko ba ka bane shi dai abin da na sani kenan amma in na wani banki ne daban mashin ɗin daban to shi ne sai a cire sai sai cajin su wannan tsakanin su bankuna ne an gane ko ai kowane banki suna da POS din su zaka samu a GT suna da POS din su Bank suna da wannan gaji aka samu POS ya kai biyar a wajen su zai ce na wani banki kaje su ko sai ka cire na bankin ka bankin ka baka so a cire ma wannan amma caji sai ka ce to shi ya cira nashi cajin kai wancan kai da bankin ka ku je ku karasa na ba ta ka fahimta to ba dogul ake in kaga an cire dogul to bankin ya sha bamban ne kamar yadda yanzu ka dau atm ɗinka na na facebook ka je ka cire a kana ma sakawa za su ce ma to in banki daban-daban ne fa ga caji amma in bankin ka ne kana so ka aka cire abin ka ga ba su ma suna cajin amma sai sai karshen wata daga lokaci zuwa lokaci ga gana turo ma da abin nan cewa abu da kai kaza an cire ma kaza saboda maintainer saboda kaza saboda kaza saboda kaza yau ka ce za ka buɗe wannan ka ce yanzu pos duka ba ne ai mutane da yawa za su sha wahala ba ma yadda za su yi yanzu akwai ƙauyen da in ka shiga ka je siyan kaya shi bai yadda ka baya ma da akan shi mutumin ƙauyen da za ka sai kaya wajen ya ce shi sai dai ka ba shi kuɗi a hannu kashi shi abin da yake so kenan in ka ce mishi ya tashi ku tafiya ce shi ba zai wannan tafiyar ba kai dai ka je in ka ciro kuɗin ka kawo kuma ga mai abin nan a kusa dai ka ce shi nan ba za ka yi ba abu ne wanda yake mai sauki yi to kaga kar muna karanta waɗannan hadisai a dinga ganin wai hadisai ne da zamanin su ya wuce yanzu shi ne yake nuna application ɗin su yana nan ne shari'a tana tafiya da zamani da lokaci kaga tun yaushe manzan da sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisan nan gashi yanzu aikin su ne ake gani karara a fili cewa zinare da yanzu in naira da naira ne ba magana kari yanzu mai biyo ka shi kenan an yi debitin ɗinka ya ce kai ba kuɗi ba je ka dawo a ce a'a dawo min da abu na ai kana da abun na account dawo min da transfer dina in lokacin da ka samu kuɗi sai ka zo a cire kaga ka ya fi ma sauki ya fi ma sauki saboda haka babu laifi idan ya zama jinsi guda ɗaya ne na kuɗi to ba a so a fifita wani akan wani amma idan ya zama jinsi daban-daban ne wannan babu laifi sai dai ko da a ce jinsi daban-daban din ne na kudin to ba a so a yi jinkiri akwai fifiko amma babu jinkiri ma'ana nera da nera ba a yadda a yi jinkiri ba sai dai ka bayar hannu da hannu nera da dala misali ko dala da pound za ka iya fifitawa amma ba jinkiri don wannan ya fi wancan kima yanzu ka je da dala dari za a baka za a baka misali naira dubu biyar da shida kila ko ko dubu hamsin da shida da biyar haka in an ce canji ya kai 500 biyar da za a baka dubu hamsin da shida to ai kaga yanzu an fifita dala akan naira kenan to amma wannan ya halatta saboda mi saboda ba iri ɗaya ba sunan su daban-daban kimar su daban-daban ko a duniya yanzu akwai kasar da ita je ta nuna mushi kudin Najeriya nan ta je da dubu ko miliyan ka je da shi ya dubu dubu ce shi bai da takaddar da takaddar banza a wajen shi da wannan kudin shi duk ɗaya ne a wajen ba abin da zai yi da su ga ganin cewa kana <laughs> yi shi bai san shi ba yanzu ka ɗauki yar dubu dubu din na ita ce babban kudin ma'aikata dukka tara su ka yi gane zo ka je america ka ce ka je sai abu ba wanda zai kalle ka ko ka je saudiya ka ce ka je ba wanda ma zai ce wannan menene ce ne wannan ya ce kudin mu ne tun yi ban san shi ba da haka yana iya ɗauka baya ya ga gida in ya tsinta ƙasa ma ga don shi bai san kuɗi ba ne amma akwai kudaden da duk inda ka shiga da su a duniya ana gano su shi yasa sai cikin sauƙi aka yi wannan kati da ake gani na atm kudinka ne da kake da su a ajiya a ƙasar ku amma za ka tafi da shi wata ƙasa da haka in ka je siyan abu shi din za ka saka a cire a yi ciniki da kai ba ka yi wahalar ɗaukan kudi ba sai wani yanzu ya ce wannan duk bidi'a ne ba kyau Ta fi wannan musulunci ya tafi gabas ya tafi yamma wala aka ke bada wani zai ma maganar bidiya zai ce wannan ma ai bidiya ne ba ai zamanin annabi ba to kada wannan ana gaba yana baya ne bai ma san da wannan ba shine ire-iren waɗannan hadisan su suke nuna mana waɗannan hukunce-hukuncen don ka ɗauka cewa hadisan ana karanta su ne kawai da a koya mutane cewa ku ji tsoron Allah annabi ya ce ka zala aikin su yana nan ba wai aikin baya nan ba shi yasa duk da kake ji ana cewa bankunan musulunci ko su jayis ko su waye ko su waye duk suna gini ne akan ire-iren waɗannan hadisan su suke dubawa su tsakuro abin da za su iya tafiya da shi su tafi da shi wanda suka ga ya murɗe musu da yawa ba su ci riba ba su ce kai wannan ba za su iya ba in ka je ka ce kana so a yi wani nau'i na kasuwanci da kai a ce a mu ba mu da wannan window din a bankin mu sai dai ka je banki kaza sai ka je lotus sai ka je touch sai ka je ja'i sai ka je waye ka je waye sai a ce akwai wani window da ake budewa ma'ana wani nau'i ne na kasuwanci da in ka yarda za a yi wannan da kai to kaga in ba da wannan hadisan ba duk ba za mu san wannan abubuwan ba kuma mutum zai je ta faɗawa cikin abin da yake na haramun ne kuma ya je sadu da Allah a cikin fushi Allah ya tsare Don dan haka anzala sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin na Abdurrahman ibn Abi Bakr ta yace hal Abu Bakr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa sawa'an bi sawa' wal fiddata bil fiddati illa bi sawa' وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku siyar da zinare da zinare ku fifita a akan ɗaya, sai dai ku bayar hannu da hannu ma'ana ba maganar jinkirtawa in zinare da zinare ne ba magana jinkiri kuma ku bayar da shi daidai da daidai haka nan azurfa da azurfa ita ma ku sayar da ita daidai da daidai kuma babu jinkiri amma ya ce wa ku zahaba bil sai wannan zinari ne wannan azurfa ne to wannan duk yanda ta kama ku yi ciniki da shi in wannan a ce misali azurfa kimar ta bai kai kimar zinari ba gane ko zinari shi ke sama kuma kudaden duniya dama sun tafi kashi biyu ne akwai kudin da zaka ga yana bin zinari daidai da karfin tattalin arzikin ƙasa akwai kudin kuma da yake bin azurfa kuma a najeriya sai kudin mai faɗo karkashin azurfa kuma azurfan ma mara ƙarfi shi yasa abin da za ka siya da kudin wata ƙasa da takarda ɗaya na najeriya sai ka tara takardu sai ka je da buhu ɗaya ko abin da dala ɗaya za ta biya za an ce sai ka cire naira hamsin ɗari biyar da wani abu shine a matsayin dala ɗaya na ɗari biyar da sittin da biyar ko ko abin da riyal ɗaya za ta siya ma a saudiya a najeriya sai ka cire naira ɗari da ishirin da wani abu su a wajen su riyal ɗin nan kamar naira ɗaya ce yanzu naira ɗaya mai zafi akwai naira ɗaya ne ma ko ɗan ƙwandalar nan babu ita ta ɓace saboda in ka zo da ita ma ba abin da za ta siya kenan ah, darajar kuɗin ƙasa tana faduwa kuma wannan kada a ɗauka cewa wai wai wasu mutane ne suka saka tsarin haka haka tsarin Allah yake haka Allah ya yi su Allah ne ya saukar da zinare da azurfa ya sa wannan yafi wannan ke da haka idan ƙasar ku tana bunƙasa akwai tattalin arziki mai ƙarfi akwai ana production akwai hada-hada kasuwanci to sai ka ga ana siyan kayan ku ana neman ku ko da yaushe don haka dole kuɗin ku zai yi sama mu me muke ba abin da koma ya ce sai an kawo mana mai ma sai an je an ɗebo an tashi an je can sannan a sake dama da shi sai za a je kawo nan kuɗin ya yi tsada da haka komai sai an mana ya za mutu ya tafi wata ƙasa ɗan Najeriya an kaga ɗan wata ƙasa zai koma ƙasar su sai gan shi daga shi sai yadda ka kayan shi ɗan Najeriya kuma ka gan shi da diloli zai kawo abin da babu a ƙasar su shi kuma ba abin da zai ɗauka kai ƙasar saboda komai yana da shi to kaga dan an ce kudin wata kasa wata kasa in daraja wannan ba abin mamaki ba ne yanzu ko misali a garin nan yanzu ba za ka iya kashe ila naira ɗaya ba amma akwai lungunan da a cikin ƙasar kano a yawan kashi sai ka wannan kuɗin yana yawo saboda ne kasuwanci yanzu kano za ka shiga lungu kaga ana haɗa wannan nan gidan ana wannan nan gidan nan garin babu sai ka je kasuwa Magi in za ka siya sai ka je ka yi tafiya har bakin titi kano kuma a cikin gidan za a ba ka magi da komai kaga akwai harkar kasuwanci ya za sai ka ga ko da yanayin tafili na rayuwa ne na more rayuwa da sauran sai ka ga sun fina saboda ne harkar kasuwancinsu ya fi nan da an tashi da zaba ya gaga kowa kasuwa yake nan kuma da an tashi da saba ya gaga kowa da zai tafi ko daga mai zuwa gareji sai mai zuwa faskareji can kuma ga duk kasuwa za a shiga in ka shiga kasuwa can ka shiga kasuwa nan sai kaga kaman ba garin kasar ba ɗaya ba haka ne mana da kano da garin nan ba ɗaya ba ne in ka shiga kasuwa a kano ka zo ka shiga kasuwa a garin nan kai da kanka za ka san da bambanci ko ka je fatakot ka shiga kasuwa ko abba ko onitsha ko lagos ka shiga kasuwa ka zo ka shiga kasuwa a garin nan za ka ce ashe ba a kasuwa kuke ba saboda haka wannan Allah ne ya tsara abin da haka dan an ce kudin mu wani zai ce to wai kudin nan me yasa ba za a haɗa duka kudin duniya ya zama ɗaya ba ai ba haka Allah ya yi su ba dama dama kudin Allah ya yi su kimar su daban-daban ne tun a wancan lokacin tun a wancan zamanin ko haraji za a karba zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke masu zinare ne harajin su daban da waɗanda suke da azurfa makiyaya harajinsu daban manoma harajinsu daban da makiyaya da manoma ba ya fara zuki kudai za ku faɗa eh manoma sun fi ko wasu manoman da ya sun fi wasu manoman sun fi wani makiyayin ya cire dabba guda goma ba zai fiye gonakin garin ku ba duk kawai ku sai fiye siya gonakin su gaba daya in ya cire wasu yan awa kai kawai zai sai ya ce abin nan sai ya sai gonaki nawa kamar guda uku ko hudu almuhim Allah ya raba arzikin shi tsakanin bayinsa ba yanda za a zama daya ka zan yanzu wani in ya zauna in ya sha shayi a wajen mai shayi aka ja mishi naman tsire ya ji daɗi hankalin shi ya kwanta dawo sa ya sha wahalar kasuwa sai ce wai me yasa duk kudin duniya ba zai zama iri ɗaya ba kawai an ce kudin america dala kudin wannan waye me yasa duk ba za a hada ai ba yanda za a zama ɗaya ai Allah shi ya raba mutane ya sa wasu suka hau kan wasu ya ɗaukaka wasu kuma akan wasu saboda haka bayan yanzu kamar ka ce duk garin nan ne kowa ya zama level ɗin shi ɗaya zai yi ba zai yi ba ai Allah shi ne yake fifita wanda ya so kuma Allah shi fifita mutane a kan arziki yanzu aka ce kowa mai arziki ne ai an shiga wahala wallahi an shiga wahala babba dan kowa zai zauna a gida ya ce sai an masa to kai ka zauna shi ma ya zauna ya da kudi yana jiran wanda zai masa wa zai ma wani sai kuma a koma cikin damuwa da wahala shi yasa Allah ya yi masu wadata da masu talakawa da matsakaita ga sunan daban-daban to shi yasa kudin ma yake daban-daban da haka ba wai amerika ita ta zauna ta ai kudin amerika ba shi ya fi kima a duniya ba in kana magana su in ka je ka kirga ka ga lissafi sai ka ga cewa dalar nan a kuwait sai ka tara dala uku sannan ya baka kudin kuwait kwaya daya ko kudin kasar ko riyal din da kake gani ta saudiya kana gani tana da kima sai ka samu riyal guda hudu sannan ta baka dirhami daya a dubai su ma fa kenan manya fa to me yasa su ma ba su ce to shikenan duk mu haɗa kanmu kuɗin ya zama iri ɗaya ba ba zai zama ba saboda ci gaban su daban-daban ne yanayin karfin bunƙasa tattalin arzikinka da abin da kake fitarwa yanayin ƙarfin dukiyarka amma mutane suna nan su ba su san wannan karatun ba sai kawai mutum ya zauna ya ma mutane wani irin lissafi haka in mace ya san irin wannan najeriya me take me take kerawa ana sayan wani abu a kasan nan banda mai dan abin da yake siya bai wuce a ce koko ba sai gawayi china su siya shi kuma gawayi mutum nawa ne suke da gawayi haka abin da za a ce yau najeriya in ta ce ba za ta siyar ba duniya hankalinta zai tashi me shi komai din ma ta tsaya akwai wasu da za su baya. kenan ba ma cikin kasashe ba ma cikin productive countries kwata-kwata ba ma ciki ba masu wai wanda duniya ta dogara a kansu ba ma ciki sai dai 'yan makwabta makwabtanmu muna yin abin da ba sa yi amma a ce duniya yanzu yau najeriya da za ta ce ba za ta tona mai ba ba wanda zai damu da ita sai akwai ƙasashe da yawa da sun ninka ta sun shanye a mai akwai su so su sai su shanye da haka in ka cire wannan dan man da kake gani me ya rage masara ina za ka kai a siya za ka yi kasuwar duniya masarawa zai waye me za a yi da masararka ba abin da za a yi da ita ko shinkafar kai shinkafar najeriya ina za ka yi ta asiya za ka yi ta amerika ne a siya, ko china ko saudiya ba wanda mu ma ba ta ishe mu ba mu kanmu ba ta ishe mu ba muna nan saboda haka ire-iren waɗannan mu'amala na kasuwanci idan suka taso kasuwanci ne na zamani lallai bai faru a irin wancan lokutan ba to amma tun da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan su ne za su zama mana fitila duk wani kasuwanci da ya taso sai a ɗauko shi sai a ɗaura shi akan ma'aunin hadisin sai a ga ya kasuwancin nan yake ya matsayinsa yake a shari'a idan ya tafi daidai da manufofin shari'a shikenan sai a da mutane yanzu in kace ba za ka yi POS ba kana ganin akwai rubutu wallahi ba inda za ka yi masu faɗan wannan ɗin ai suna mu'amala da banki suna yin ATM abin da ake cewa KYC ake cewa a ATM in ma ka ce ba za ka yi mu'amala da duk wannan abubuwan ba wannan kanka ka zo ma sai dai in ba za ka yi ciniki ba dan za ka iya zuwa shago siyan kaya ce to ni ba ba da abin nan ba na karɓan kuɗi a kan zan baka a kan ina ka tura za ka ce ba za ka yi ba wannan kamfanin jiragen nan ai ba sa karɓan kashi haka je kamfanin jirgi ne zaka sai tiket ka tafi aiki haji ko umara ka ce ka zo da kuɗi kudan kuɗi an ce kuɗi dubu ɗari uku ka ba za su karɓa ba ai cikin abun nan su za ka shiga ka sa katinka ka sa lambobin ka su zane na ba su ma tiket ɗari so da haka wannan abin abin da za a ɗauke shi abu ne wanda ya zama darura za a ce ya zama kamar mushe ne ga mutumin da ba da abin da zai ci sai musha in bai ci ba kuma zai mutu yanzu ka ce mutane su dakatar da aiki da atm to bankunan da ake da zuwa za su iya biyan bukatun mutane ba wallah ba su iya ba saboda bukatar mutane da take cikin bankunan ta fi karfin bankin sai dai za a dinga muku tamfere kuma shi din ake sai a ce an yi layi an ɗebi mutum kaza ko an sa ku a wata rumfa masu yi rumfan ke an ba rumfa ku ta sha rana sai sanda suka gama suka fito sai kuma a sake ɗiban wasu to kaga wannan buƙatar da ta yi yawa shine su kuma suka ga buƙatar to in haka ne su buɗa su buɗa mana a samu sauki ko yanzu akwai ƙauyen da na gaya ma an ka shiga man motar ka ya ƙari ba yanda za ka yi ba wajen mai POS na ƙauyen ba a wajen shi kaɗai za ka samu kuɗi don ba banki a ƙauyen haka wajen mai POS ɗin garin kawai za ka samu kuɗi ka cire ka sai black market ka ƙara kai gaba to sai ka ce wa ɗin mutane su daina don Allah ya haramta a ina in ka duba bukatuwan mutane da tsananin da suka shiga kamar wani sauki ne aka samu wani sauki ne sai a ɗauke shi a matsayi ne na uzuri ne ya kama mutane wanda inda ci gaban mu ya kai inda ya kai karfe biyun dare ma sai ka zo kofar gidanka ka sa ATM ka cire kuɗi amma ba ka yana ƙasar nan da ranar ma ka ci da yanzu ka ci ba ma da dare ba saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa abubuwa ne da zamani ya zo da su sai a duba gwargwadon buƙatar mutane a cikinsu da wannan abin sai a ba su daman amfani da shi amma kar a wuce iyaka kuma kar a wuce iyaka in gane ko da haka idan ya zama zinare da azurfa sun sha bambam babu laifi kana iya sa ɗayan ya fi ɗayan fifiko haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka dandala dala ta fi naira ba za ta je ka ce wannan maganar banza magana banza ce ko dan pound ya fi dala america ba zai suke su suna faɗa da ingila ko dan saifa sai ta tara naira ɗari biyu da saba'in da wani abu ka saifa guda ɗaya ko ba za ka zo ka ce to ya aka yi haka ba ila abin da suke hanyoyin kasuwancin su ya fi namu in gane ko yanayin tattalin arzikinmu da tsare-tsaren su ba irin namu ba kada babu bai ilfibba bil bilfibba, har yanzu dai irin wancan hadisin ne Babu siyar da zi azurfa da azurfa قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والولف بالولف مثلا بمثل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز Wani hadisan guda biyu kusan kamannin su daya hadisi ne na Abdullahi dan Umara radiyallahu anhu ma Abu Sa'id al-Khudri ya shi labari wato irin hadisin nan daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka hadu da Abdullahi dan Umar wato sai suke cewa yake cewa ya sa'id ya kai abu sa'id me yasa na ji kana ba da labarin wani hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana cewa a dinga ciniki ba a fifita zinare da azurfa domin cikin sahabbai akwai abdullahi dan abbas yana ganin cewa babu wani rabain ba a cikin jinkili ba ma'ana jinkili shine ka karfi kuɗi yanzu ka ce nan da sati biyu za ka ƙara min kaza shi kawai wannan shi ne riba a wajensa saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la riba illa fil nasi'a babu wata riba in ba cikin jinkiri ba da haka shi Abdullahi dan Abbas a wajen shi duk wannan ba sunan ta riba ba wanda kuma mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa ita ɗin riba ce da haka shi ma Abdullahi dan Umar kamar yana ganin wannan ra'ayin sai ce to ai Abu Sa'id al-Khudri me yasa kake faɗan haka sai abu sai al ya ce to ainihin ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa zinari da zinari ba a fifita wani akan wani dan haka daidai suke in za ku yi cinikin su da haka ba za ka zauka kawo mace ta kawo wannan zinarin ta ce tana da zinari irin tun daɗin na ake tafiya da ba a san dubai ba da saudiya aka sani in ma za suka je saudiya sai su siyo wani da. ko sai su tara shi su ajiye shi wai abin nan kadara shi to yanzu ba shi ake yayi ba duniyar ta bar wannan zinarin saudiyan ya tashi a yi an koma dubai ake zuwa ko na ghana ko sai ka je ki tara dirham ɗinki ya kai wajen kilo a gram ya kai gram ɗari in kin zo aka sa gram guda ɗari kawai na guda hamsin na wanda zai ji gadi ya danna nakin nan da haka sai kika zo da wannan zinaran ajiyayye tsoho kina son a baki sabo na zamani sai aka ce ai wannan kowane gram ɗaya a wannan yana daidai da gram eh, kowane gram gram ɗaya a nan yana daidai da goma naki haka in kin yarda ki ba mu duka sai mu baki yan kaɗan to bai halatta ba haka an gane ko bai halatta ba saboda dukkan shi ne zunan shi zinari a shari'a abin da ta ce sai dai wannan natan a mushi kuɗi gaba ɗayan shi a yi cinikinsa in an yi cinikinsa aka siya abin da ta samu ya shiga hannun da ya ce to nawa ne ku sai ta siya amma ba ta ba da nata mai yawa a ba ta wani kaɗan ba to shine abin da shari'a ta hana kaga ya duka sunan shi zinariya kuma a hankalce ma an ka kalla za ka ga aiki masu su ba ba amma shari'a ta hana saboda haka in ta zo da zinaranta eh, mai yawa tana son kaɗan wanda ya fi nata kima to a yi cinikin nata tukunna in ya yadda ya sai nata ya gama siya to sai ta nemi daidai iyaka abin da kudin ta ya kama na wannan ta siya sai dai ta siya da kudi ba ta siya da zinari ba kuma an gane ko sai dai ta siya da kudi amma ba ta siya da zinari ba to wannan shine Abu Sa'id al-Khudri yace ni abin da naji annabin Allah ya faɗa kenan haka nan al walid ita ce azurfa ba a fifita ta akan wata azurfa ka ce a wannan azurfar ta kaza ce wannan ta kaza ce wannan ta kaza ce ba a fifita sai dai kai ka je ka tsayar da takazar abin da ka samu na kuɗi ka zo ka sai wannan ɗin mai kima in kuɗin ka ya kai in bai kai ba ka je ka ƙaro kuɗi ka zo ka siya amma ba ka ba da wannan double gram a baka wancan lesa gram ba wannan bai yi ba to haka nan ya sake kawo hadisin dai na Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabiqu adh-dhahaba bidh-dhahabi kada ku ziyar da zinare da wani zinare illa mislan bi mislin sai dai daidai da daidai wala tashifu ba'daha ala labarin, kada ku ninka ko ku fifita wani akan wani wala tabi'ul wariqi bil wariqi illa mislan bi mislin nan azurfa kada ku bambanta ta da azurfa wala tashifu ba'daha labarin, ba'din hakanan kada ku fifita ko ku ninka daya akan ɗaya. wala tabi'u minha ghaiban binajizin abin da yake hannu ba a ciniki da shi da abin da baya hannu haka in za ku yi cinikin zinari da zinari ne ya zama duk suna waje ɗaya za a yi cinikin ba yanzu shi kenan sai na zo shagon zinari na gama ciniki ba sai an gama ciniki ce to zinaren da na yi ciniki da kai shi yana gida bari na je na ɗauko ma ba a bai ba sai eh, ka ɗauko ka zo da shi a yi cinikin a gaba a yi hannu da hannu sannan a bada wannan shine abin da shari'a ta ce kuma duka waɗannan ba don komai ba ne sai don kiyaye ma mutane haƙoƙinsu ya zama ba a cutar da kowane bangare ba shi mai siya ba a bashi ya yi cuta ba shi mai siyarwa ba a bashi ya cutu ba ko shi mai siyarwa ba a bashi ya yi cuta ba shi mai siya ba a bashi an cutar da shi ba domin labarar wa zira babu cuta babu cutarwa to kaga ire-iren waɗannan hukunce-hukunce a cikin shari'a ne kawai za ka same su wa mutane suna nan suna waɗannan ma'amalolin, wani ma bai san me ake yi ba kuma yana nan yau kullum ya bude shago a can ya bude a can ya gina gida a can ya yi wannan ya yi wannan duk da wannan abubuwa kuma zai je gaban Allah Allah zai tambaye shi kuma rubaci kuma zai ya amsa wannan tambayar Allah ya ce alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas ko da wannan aka bar mai ce ba an bar shi da aiki ran da za a tashi ranar tashin alkiyama masu kaban ma suka kare suna fama da gajiya da fama da wahala to duk mai ce raba Allah ya ce zai tashi ranar tashin alkiyama kamar yana farfajiya yana tafiya yana yana fizgiya yana fado haka zai tashi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba domin kuwa dalili azaba ne Allah ya musu saboda sun ce da riba da kasuwanci duk ɗaya ne shi ma ai kasuwanci ne abin da ake gaya mutane ai duk ciniki ne ai ko sai a ce ai duk ciniki ne kuma dan interest din da aka saka kwaya nawa ne 1% ba aka saka to shi Allah ya ce wannan 1% din haramun ba maganar ita wai karamar riba da babbar riba ita riba ba ta da karama ba ta da babba duka duka ne Allah ya ce a bari ya yi hallari na amanu taqullaha wa zaru ma ya min riba in kuntun mu'mini Allah ya ce har ku mu'mini ku bari Allah ne ya ce ku bari fa illan lam taf'alu Allah ce in ba ku bari ba to fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli ku shirya yaki da Allah da annabi ku shirya yaki da Allah je za ka gama masu rubar na wani lokacin mutum sai ya gama bunƙasa ya kuɗi ya komai tashi ɗaya sai kaga Allah ya rusa dukiya zai ta lalace in ka kalle shi ba za in an ce ma ya taɓa riƙe naira ɗari wallahi ba za ka yadda ba sabbi ya lalace komai ya ƙare ya tafi haka wannan shirin yaƙi ne da Allah da annabin sa zai iya yaƙi da Allah ba wani wanda zai iya yaƙi da Allah hakan Allah ya ce ka bari ka bari in Allah ya ce ka yi ka yi abinda Allah ya yi shiru bai ce a yi ba ko a bari Allah ya muku sauƙi ne shi kenan wanda zai iya yi kuma ta yada wannan ka'idar ya zauna lafiya ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله